This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan make gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Nijar ana iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukkan su fa zangon FM ana ma iya sauran wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Grace Alheri Abdu da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin gaban shirin a wannan hantsi. Jam'iyyar MNRD hankuri mamba a kawancen jam'iyyun hamayya ita ce ta yanke shawarar tsayar da tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman a matsayin ɗan takararta na zaben shekarar 2016. muna da rahoto ba labaran duniya muna kuma da rahoto kan makomar waɗanda suka jikkata daga hare-haren ta'addanci da aka kai a jihar Borno kwanaki biyu da suka wuce ƙungiyar ɗaliban musulmi tana sa ido kan ɗaliban Najeriya musulmi da ke karatu musamman a ƙasashen Laraba a jihar Niger PDP tana zargin gwamnatin APC mai mulki tana mata bita da kulli za ku ji kaɗan daga cikin wasu sakonni da kuka bari a akwatin saƙonnin amma duka sai bayan kun saurari cikakkun labaran duniya tukuna. thank you Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. wadansu mayaka da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar kishin Islama ne sun kai hare-hare jiya Litinin da suka hada da tagwayen hare-haren ƙunar bakin wake da harin gurneti da kuma hare-haren bindiga suka kashe akalla mutane hamsin. Fashewar farko ta auku ne jiya a wani masallaci da ke bayan garin Maiduguri, jami'ai kuma sun ce akalla mutane 20 suka mutu a harin da ake kyautata zaton mayakan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai. sama da casa'in kuma suka ji raunuka a wani harin kuma a garin maiduguri har wa yau 'yan kunar bakin wake sun tarwatsa kansu a unguwar buraburin suka kashe mutane da dama a garin madagali da ke kimanin tazarar kilomita 150 daga maiduguri jami'ai sun ce 'yan ƙunar bakin wake biyu mata sun kashe akalla mutane 30 a tagwayen hare-hare da suka kai a kasuwar garin tashin hankalin ya faru ne kwana ɗaya bayan da mayakan da ake kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka kaddamar da hare-hare a maiduguri abinda ya haifar da musayar wuta da rundunar soja rahotanni na nuni da cewa musayar wutar ta shafi farin kaya da dama wata kungiya da ke adawa da kungiyar isis a babban birnin kasar libya ta fitar da wani faifin bidiyo da ya bayyana dalla-dalla bayanan waɗansu mayakan sa kan da aka kama wanda suka ce suna cikin waɗanda suka kai hare-hare a wurare da dama cikin birnin na tripoli bayanan nasu na nuni da cewa kungiyar ta'addancin tana dogaro ga mayaka da ba su da kwarewa wajen gudanar da ayyukan sa kasar ta arewacin afirka da ke fuskantar karancin ma'aikata duk da haka gwamnatocin kasashen turai suna ci gaba da nuna damuwa kan yadda kungiyar ta'addancin take haɓaka a cikin sauri a ƙasar libya suka ce a cikin watanni shida da suka shige kungiyar ta isis ta kusan rubanya yawan mayakanta zuwa dubu biyar a ƙasar Ƙungiyar mayakan da ke igirarin kishin Islama mai tsatsauran ra'ayi ƙarƙashin jagorancin Abd ar-Ra'uf Kara wani haifaffen birnin Tripoli dan shekaru 35 ya ce ta fitar da faifin bidiyo ita ce ta fitar da wannan faifin bidiyo wanda yake bayyana abin da ke cikin bidiyon ya la'anci ƙungiyar ta'addanci. ya ce addinin islama bai taɓa kasancewa addinin ta'addanci ba sai dai masu kula da harkokin tsaro sun ce bayanan mayakan biyar duka banda guda ɗaya manuniya ce cewa ƙungiyar isis tana da sauran aiki kafin ta kafu akalla idan ta shigo birnin eh, tripoli kuma za ta fuskanci matsaloli wajen samun mayaka da za su shiga babban birnin kasar ta libya kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc masu taimakawa alkali tantance aikata laifi ko akasin haka a birnin cleveland na jihar ohio sun kada kuri'a cewa ba za a tuhumi jami'an 'yan sandan nan biyu da suka harbe wani karamin yaro bakin fata dan shekaru 12 a watan nuwamba shekara ta 2014 ba wanda yake dauke da bindigar da daga baya aka tarar ba ta ainihi ba ce babban mai shigar da karan ne na birnin cleveland tim mcgifty shine ya sanar da haka jiya litinin da rana bayan an shafe shekara guda ana kai komo da zanga-zangar da 'yan gwagwarmaya da kuma waɗansu da ke nuna baƙin cikin ganin hoton bidiyon lokacin da aka kashe tamir rice da yake ambaton shawarar da masu taimakawa alkali yanke hukuncin suka tsaida ya ce abin da zai biyo baya ba zai faranta wa kowa rai ba sai dai kawai a ce dukan waɗanda abin ya shafa sun yi kurakurai ranar shaidu da ake da su ba su nuna 'yan sandan sun aikata laifin da ɗaukar matakin ba wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da tashar talabijin ta cnn ta gudanar ya nuna cewa amurkawa da dama ba su gamsu da yunkurin amurka na yin yaƙi da ta'addanci ba tun bayan ɗaya ga watan satumba shekara ta 2011 inda kashe 40 cikin 100 ke masu ke wato ke masu ra'ayin cewa 'yan ta'adda suna samun galaba a yaƙi kan amurka sakamakon binciken da aka wallafa jiya litinin ya zo ne 'yan makonni bayan ƙazaman hare-hare da aka kai a birnin paris da san banadino jihar california sun nuna kusan sulusin amurkawa sun kushe wa matakan da gwamnatin shugaba obama ta ɗauka abin da ya haura kashe 61 na amurkawa da suka bayyana ra'ayinsu kan gwamnatin shugaba george w bush a shekara ta 2007 Binciken ra'ayoyin jama'a na, na haɗin gwiwa da cibiyar nazarin ra'ayoyin jama'a ya nuna kashi 55 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Republican su haƙiƙanta cewa masu tsauran ra'ayi suna samun galaba, yayin da kashi 52 cikin 100 na 'yan jam'iyyar Democrat suke gani an kasa samun mafita a rikicin da ake fuskanta a ƙasashen duniya. Kashi 49 cikin 100 sun nuna goyon bayan tura dakaru su yaƙi mayakan ISIS ta kafa eh, ta ƙasa ta wadda suka mamaye yanki mai girma a Siriya da arewacin yammacin Iraki da ke makwabta. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC. da madalla za mu kawo muku hali da waɗanda hare-haren kunar bakin wake suka jikkata a jihar Borno amma da farko za mu fara shirin ne daga jamhuriyar Nijar inda tsohon shugaban ƙasar Alhaji Muhammad Usman mai jiran hukuncin da kotu za ta yanke a shari'ar cancantar shugabancin jam'iyyarsa ta sai dai Rahama ya samu tayi daga wata jam'iyya ta daban domin ya tsaya mata takarar zaben shugaban kasa da za a gudanar ranar 21 ga watan Fabrairu baɗi. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Suleiman Mumini Barma ya aiko mana da rahoto daga Yamai. Jam'iyyar MNRD hankuri mamba a ƙawancen jam'iyyun hamayya ita ce ta yanke shawarar tsayar da tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman a matsayin ɗan takararta na zaben shekarar 2016. domin ta huce masa takaici daga shari'ar da ta ƙici ta cinyewa wacce aka shafe shekaru fiye da uku ana tafkawa tsakaninsa da bangaren abdulabo a game da maganar cancantar shugabancin jam'iyyar cds rahama wacce a ta ne ya taɓa haye kujerar shugabancin niger a 1993 mataimakin shugaban MNRD hankuri alhaji sa'idu yakuba ya bayyana cewa yi wanda ake ta mulki na yanzu ana so a katar naƙi ga wasu manyan 'yan takara na ƙasar nan wanda suke neman dakarawa a zo a gani a wannan zaɓe da za a yi musamman ma mai girma muhammad usman to mu kuma dokokinmu na fartinmu sun ba mu izini a ƙudiri na bakwai muna da izinin mu ɗauko ɗan takara ko na jam'iyye ko kuma na wani wuri saboda haka sai muka ga ya dace tun da mu dama shugabanmu alhaji sidi mulai hambali shekarun shi ba su kai ba inda zai aza takara to sai muka yi nazari ya muka warci mai girma muhammad usman muka ce to za mu aza ka takara ta jam'iyyar mnrd hanku sarkin yakin kawancen adawa bugo da ƙari kusa a jam'iyyar cds rahama bangaren tsohon shugaban ƙasar nijar alhashi dudu muhammadu ya tabbatar da cewa sun yaba kuma sun karbi wannan ta yi rahamar kanta muhammad usman ne ita don haka ke ganin jama'ar dambin jama'ar da suke goyon bayan muhammad usman yanzu suke farin ciki suke murna cewa shugaba muhammad usman ga wani ya samu wata mafita wanda ake ganin wannan mafitar kafin waccan shari'ar ma har an samu mafitar da za a kasance zai tsaya dan takara kuma dukkan yan takarar mu za su tsaya takara karkashin wannan jam'iyyar wannan yana nufin shugaba Muhammad Usman ya amincewa wannan ta yi kenan rai kuwa tuni da bai amince da ba zan yi maganar nan ba ai duk mai son tsira to fa Allah hudo tsira ya zo ya bi mu huta muna kiranin cewa jama'a kowa ya bi eh kowa ya bi to wanda ma bai bi ba mun bi mishi tayin na mnrd hankuri ya zo wa alhaji muhammad usman din ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun ɗaukar ƙara a ranar bakwai ga watan janairun shekarar 2016 a game da shari'ar cancantar shugabancin jam'iyyar cds rahama yayin da wa'adin ajiye takardun takarar shugaban ƙasa ke gab da kawo ƙarshe a ranar 4 ga watan 1 na shekarar mai kamawa abin da ya sa wasu ke ganin tayin na mnrd hankuri tamkar igiya ce ta tsinkewa tsohon shugaban kasar ta Nijar a gindin kaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ƙarshen mako ne dai ha zuwa je litinin wasu 'yan ta'adda suka kai hare-haren ƙunar bakin wake da suka halaka mutane masu yawan gaske a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya take igirarin ta ci ƙarfin mayakan 'yan bindigan hare-haren da ƙwararru suke ganin bugun ƙirjin 'yan bindigan ne na nuna mahukunta cewa har yanzu suna nan ga haruna dauda biyu da rahoto kan hali da waɗanda suka jikkatan suke ciki wata yar kanuwar yarinya yan shekaru hudu da haihuwa kenan da ta samu kariya lokacin tashin wasu bumabumai a cikin garin maiduguri da kuma yanzu haka ake kokarin ɗorewa kafa a asibitin ƙwararru da ke cikin garin maiduguri a shekaran jiya ne dai aka samu tashin bumabumai da dama a wasu angwanni da ke maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu na dai ziyarci asibitin ƙwararru da ke cikin garin maiduguri inda na tadda wannan yarinya yar shekaru hudu ana kokarin yi mata jinya kan kariya da ta samu sakamakon wannan tashin bumabumai kamar haka. shiga ta hudu a kafa da ta samu rauni ita ma bom din na jiya kariya ne wannan ga shi oh, ba ta tafiya ga shi an daure mata sanu Allah baki lafiya mun kuma ziyarci ɗaya daga cikin wannan anguwa da aka samu tashin irin waɗannan mai da ake kira isari wato a ƙarƙashin shuwari inda muka gani wa idanun wasu ɓangarorin waɗannan 'yan mata da suka tada waɗannan mai a wannan gida mm, mutanen da suka kago bumabumai da kansu nan eh. har su biyu fa mai sai biyan kai din nan eh. ita ne wanda ta tayar a cikin gidan nan mutum goma sha wani abu ah. karaman nan eh. ita ne gidan bayan can sun samu kanta din ma daga baya washe gari akan kwano kudan bude kadan kudan bude kadan eh dayan baki ki so wancan baki ki so nan ita ne har ila yau ɗaya daga cikin mazauna wannan anguwa da ake kira isare ya mun ƙarin haske ka yadda ɗaya daga cikin waɗannan mahara ta tada bom ɗin ta kuma hallaka mutane goma sha tara a gida guda da abun ya faru ba jiya ai ma mai gidan nan shi bulaman ai mishi suna wannan makwabcin shi ya mishi takwara suna murna suna taya matan shi din da ci abinci a nan sun taru da sauran bakin su da matan shi da yaran shi bayan mun gariba kafin isha sai gashi sai wata ta shigo yarinya ce yarinya ce ita mai gashin sai ta shigo sai mijin ya ce mata ke wannan wace ce tukuna ke wannan wace ce tukuna to hmm. lokacin da ta shigo da ashe akwai daya da something ta sa a can daya makwabcin eh ta ce ku bani ruwa mu wanke kafana sai Allah ya ji kanta babban matan sai ta ce aba ku ba suna jin karan bindiga wannan ba shi sun gudu sun zo ba ba za ka ji sai mutum ba ku ba shi ruwa mana ana ba ta ruwa ta fara sun koya haka ta wanke sai ta ji wancan bom din ta amsa da wancan tana amsa wani ita ma ta danna ta dinka bum duka sai su kashe mutane da gaba daya mutane ne a wannan gidan yanzu haka mutum goma sha tara wanda suka mutu duk sun mutu duk sun mutu da mata da yara eh mata da yara har da jinjiriya jinjiriya ya duka nan kuma gidan bulaman shi gidan bulaman ne shi bulaman shi bulaman abun Allah ya rubuta mu shi ta ne ya sami shi ya fuda shi hmm. amma yanzu za ku yaron shi daya yana asibiti tanan ya fuda shi hmm. ta ya fuda shi hmm. yawwa eh to an ce aka matsince mutum daya da rai a nan yau wani jinjiri kuna da labari a ah, bai da rai bai da rai gawa ne aka same shi da safe ne da daddare mu ne muka yi aiki din mun kuma ziyarci asibitin Umaru Shehu da ke nan cikin garin Maiduguri inda nan ma muka tada majinyata da dama yayin da wasu ke kan gado wasu kuma na kwance a ƙasa sakamakon ƙarancin wuri gama da yadda wasu daga cikin su suke fama Madame yana da bebe. O ya hankali shi? a gida ne abin ya same a gida ne ya abin muna zaune kawai mutum ne ya shiga cikin gidan cikin ku ne abin ya shafa a gidan mun kai mu uku hudu ma fa sauran mu yana sujjata sadid waɗansu suna nasi home waɗansu suna cikin hospital amma mutane akwai mutuwa ciki a din yara kanana guda biyu ne suka mutu yaran ku ne kaunan gwani malaikura shi ma dai gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya wa 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu sannan ya rage allah ya baiwa waɗanda waɗanda suka samu raunuka lafiya ya kuma ya cira ga jama'a da su dinga bani bayanan da ya kamata ya ce hakan ba zai sa su yi ƙasa a guya ba na ganin cewa an kawo ƙarshen waɗannan mahara ya ce ko shakka babu a riga da an kare lagon waɗannan mutane haruna dab da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to haruna mun gode masu haro ku shakata da wannan kiran ga 'yan bindiga kafin shirinmu na gaba garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe biyu da kusan minti goma sha shida na dare yanzu kuma sai jihar niger inda ƙungiyar ɗalibai musulmi ta yi taronta ta amina fadar jihar niger inda ta bayyana cewa tana aiki domin hana ɗalibai musulmi 'yan najeriya faɗawa hannun 'yan wankin kai da za su kai su ga halaka ga mustapha nasir batsari da rahoto Ƙungiyar ɗalibai musulmi a Najeriya ta ce tana ɗaukar mataki tare da sanya idanu a kan ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasashen waje musamman na Larabawa. Ƙungiyar ɗaliban dai ta ce ɗaukar wannan mataki ya zama tilas a gare su. Bisa la'akari da yadda wasu ɗaliban ke samun kansu cikin ƙungiyoyi irin na ta'addanci a sakamakon cusa masu ra'ayi a lokacin da suke karatu a waɗannan ƙasashe. A wani taron ƙaddamar da ba da horon koyar da sana'o'in hannu da kuma ilimin zamantakewar duniya da ƙungiyar ta shirya Amina fadar gwamnatin jihar Niger ta ce a yanzu haka ma tana da wani shiri da wasu ƙungiyoyi ɗalibai na ƙasashen waje domin lura da irin wannan matsala. Muhammad Jamil Muhammad shine shugaban kungiyar ɗalibai musulmi a Najeriya. A ran da Oktoba ko na wannan shekarar da mu shiga ta Turawa 2016 muna da conference na African Muslim Youth gaba ki wanda muke shirin Allah da zamu hosting a Sokoto kuma hakkin muke kullum da kullum. ba nan da nan kamar da wata biyu mun tura wakilanmu sun je Senegal saboda taro na ɗalibai musulmai na West Africa wannan kawai mun kai su domin su koyi yadda ake shugabanci domin matsalar da muka ga take tunkara ita ce ta shugabanci idan babu shugabanni na gari sai a tayin abin ababen da ake hakanan kuma kulla yomi muna da shiri insha Allah nan da wata biyu ko uku cikin april dai na wannan watan akwai wasu mu za su je america mu je mu samu isna na america mu je triple it na america domin synergy wato a haɗa kai a gada cewa duk inda musulmai ke a duniya ya samu tarbiyya ta gari wannan taro dai ya samu halartar ɗimbin ɗalibai musulmi daga kowane sashe na najeriya a ciki har da jihohin borno da yobe masu fama da tashin hankalin kungiyar boko haram ga abin da wasu daga cikin wakilan jihohin ke cewa sunana ibrahim khalil muhammad yawanci ana kiran na ibrahim khalil guru gwamnatin tarayya da muke mata fata na gari da kuma gwamnatin jihar yobe a yi kokari a ga cewa yaran nan da aka kora su aka tarwatsa su wasu ba su da iyaye a yi kokari a ga an tallafa musu kuma inda duk aka kona aka lalata gwamnati ta tsaya ta ga cewa an gyara sunana mahmud muhammad kukawa ni ne dibiti amir mssn borno area unit ilimi duka na bangaren addini da kuma bangaren zamani abu ne da ake bukatansa sosai gaskiya mun yi matukar bakin ciki sosai aka tsauki lokaci mai tsawo a borno kusan shekara biyu ba makarantu makarantun gwamnati a rufe suke a yanzu dai kungiyar ta ɗalibai musulmi a najeriya ta ce ta ɗauko ɗalibai goma-goma daga kowace jiha a najeriya a ciki har da abuja fadar gwamnatin ƙasar domin ba su horo na musamman akan sana'o'in hannu da kuma ilimin zamantakewar duniya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Har yanzu muna jihar Niger inda jam'iyyar PDP yar hamayya take zargin sabuwar gwamnatin APC tana yi wa membobin jam'iyyar daga tsohuwar gwamnati bita da kulle. Har yanzu ga Mustapha Nasiru Batsari. Jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Niger ta zargi gwamnatin Abubakar Sani Bello na jam'iyyar APC da yi ma tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu bita da kulli da sunan yin binciken kudaden da aka kashe ba a kan ƙa'ida ba. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Niger ta cafke wasu tsaffin manyan sakatarorin tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu su biyar. bisa zargin sun yi sama da faɗi da kuɗi kusan naira miliyan dubu uku. To a jiya litinin jam'iyyar ta PDP ta yi wani babban taro a Mina ko da yake tsohon gwamna Babangida Aliyu bai halarci taron ba. Amma wanda Babangida Aliyu ya gada injiniya Abdulkadir Kuri ya halarci taron. mataimakin shugaban jam'iyyar pdp a jihar niger barista tanko beji shine ya yi wa manema labarai bayanin matsayin taron da ya nuna ɓacin rai a kan binciken kudaden da gwamnatin apc ke yi masu a halin yanzu ai ana bin 'ya'yan jam'iyyar pdp ne da ƙulli, wannan kuma ba zai tsoratar da mu ba domin me gwamnati ta ce tana tuhuman 'ya'yan jam'iyyar pdp da wasu laifuffuka da aka yi ga hanyoyi da doka ta shimfiɗa to abi hanyoyin mana kuma a shirye muke idan ana tuhumanka abi a kirawo ka a kai ka kotu ba wai a tsare mutane a wani kwamiti na ɓoye a sa jami'an tsaro ana ta kiran mutane a ɓoye menene na ɓoyo da wani shakku a babu tsoron me muke ji An kana jin tsoro ne in kayi abu kudaden da suke zargin sun bata ba su bata a hannun ku ba to yanzu wai a Najeriya akwai wata jihan APC da bata ce kudi ya bata ba To sai dai gwamnatin jihar Niger ta mai da martani inda ta ci kawowa yanzu ma har sun fara ganin sakamakon binciken domin kuwa tuni har an dawo da sama da naira miliyan ɗari da aka sace. In ji sakataren yada labaran gwamnan jihar Jibril Baba ce. Ba wani maganan bita da kulli. ana maganan hakin jama'a amma ku da gaske eh, sun saci kudin su suna ganin kamar ma ba shari ne kawai kuke ai ai maganan shari bata taso ba malam ba tare wannan maganan da muke yi akwai wayanda ma suka dawo da kudi akan sun firgida sun ci a rufe asirin su su jami'an gwamnati akwai wanda suka dawo da kudi nawa aka dawo da shi wajen abun da aka dawo da shi yanzu ya fi wajen miliyan dari jami'an gwamnatin baban gida ne haka korafin su me yasa ba ku kaiwa kotu sai dai a tsare mutane a wani bincike ake yi ba wai an tashi cewa lalle wanda aka yi bincike ba rawo bane a halin da ake ciki dai jam'iyyar ta pdp ta ce ta shirya tsaf domin shiga zaben kananan hukumomin jihar Niger da za a gudanar a ranar 16 ga watan Janairun sabuwar shekarar nan mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya. Karfe biyu da minti ashirin da uku na dare sashen Hausa na murya Amurka ke magana ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Salamu sashen Hausa na mura Amurka mai magana sami ɗan takara daga dogon daji, ɗan ban lokar gwamnati da da Allah sashi san amurka ta ina son kuɗi sannan sakon gaisuwa ta ga asp ya yago irin kokarin da yake ta fannin aiki ne da jajircewa da yake yi don gaskiya samu ne nan da aka ba shi wanga yanki namu wallahi an samu ci gaba kwarai da barayin shanu da ami roba wallahi da an da su kuma ya yi kokari ya nuna namijin duniya na don haka muna mai fata alheri Allah shi kara ba shi ƙarfin gwiwa na wanga aiki na shi don mutane na kuma ku masu kamuna rahotanni kwarai haka na shakka babu da barayin shanu da na jami mu zamfara kwato kebi naija kai har suka tsina duk ya yi ƙoƙari a matsayin na shugaba na wanga zoni don haka muna mai addu'a Allah ya ba shi ƙarfin gwiwa ci gaba da kame miyagun ɗaya daga cikin al'umma waɗanda ke damu sannan daga cikin ba da shawara ina ba da shawara ga AFC tambari ya bu game da 'yan sanda da aka ajiya division ko outfort don Allah ya zan duk ɗan sandar da shekara da wuri ko shekara biyu to a canza shi don zaman 'yan sandan su daɗe da wuri to gaskiya ba alfanu ya ba ga al'ummar najeriya ga yankunan nan mai magana musa shehu nusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya a madadin mu al'ummar nusari muna gina wa gwamnanmu na jihar yobe rajin ibrahim gaidam a bisa ayyuka da yake mana kuma da ya kama mana da ci gaba a karamar hukumar nusari da sauran ƙananan hukumomi a ibrahim idan allah ya saka masa da alheri sunana musa shehu nusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya assalamu alaikum jiwa mai magana kamar ba su tare saboyan gari bisa ma ina lahiyu wa ina da allah ka bana karshen man fetur a najeriya ya allah ka mana karshen shi assalamu alaikum sunana muhammad zalanga kula ɗaya jigawa najeriya biyar na ƙungiyar muri talaka na ji rahotonku rahotonninku boa a shirinku na yamma na yau to gaskiya na ji ana magana akan taron da matar shugaban kasa ta yi tare da 'yan matasa har an ce waɗansu suna zargin cewa duk da cewa najeriya ba kuɗi amma gaji matar shugaban kasa ta yi taro ta shi kuɗi to gaskiya abin ba haka yake ba da haka na ke so na bayyana wa duniya cewa wannan fata roba wai kuɗi aka kashe wa matasa ba a'a asali ma duk mutanen da ya je wannan taro to fa shi ya ɗauki nauyin kansa kuɗin mota na tafiya da dawowa da kuɗin abinci da wurin kwana waɗansu ma wallahi a teburin mai sha sai kwana don kuci da wai ba wai abu ne wanda aka yi shi don a ji a ci kuɗin gwamnati kuma don ita masu shugaban kasa da kuɗi in gwamnati ta bayar a'a babu wallahi duk wanda da ganke aure wannan taro shi kai kansa kuma shi da kansa kuma shi da da kansa wannan yin gaskiyar magana da haka a daina zargin wannan mata don cewa ta kira taron matasa a rarrabin ta cewa ko ta ɗauki kuɗin gwamnati ta kashe ne ba haka abin yake ba lillahi wa rasulihi babu abin da aka bawa ruwa ma mutum shi sai da kansa wannan yin gaskiyar magana na gode Muhammad Zalanga Makwalla Ɗega Jigawa Najeriya kakakin ƙungiyar Mulitarka ta Najeriya. A huta lafiya. Masu tsaro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. mayaka da ake kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram ne sun kai hare-hare jiya litinin da suka hada da tagwayen hare-haren kona bakin wake da harin gurneti da kuma hare-haren bindiga suka kashe akalla mutane hamsin fashewar farko ta auku ne jiya a wani masallaci da ke bayan garin maiduguri jami'ai suka ce akalla mutane 20 suka mutu harin a wannan hari da ake kyautata zaton mayakan kungiyar boko haram din ne suka kai sama da 90 kuma suka ji raunuka wata kungiyar da ke adawa da isis a babban birnin kasar libya ta fitar da wani faifan bidiyo da ya bayyana dalla-dalla bayanan waɗansu mayaka da aka kama waɗanda suka ce suna cikin waɗanda suka kai har hari a wurare da dama cikin birnin tripoli bayanan nasu na nuni da cewa kungiyar ta'addancin tana dogara ne ga mayakan da ba su da kwarewa wajen gudanar da ayyukanta a ƙasar ta arewacin afirka da ke fuskantar ƙarancin ma'aikata duk da haka dai gwamnatocin kasashen turai suna ci gaba da nuna damuwa kan yadda kungiyar ta'addancin take kara haɓaka cikin sauri a libya suka ce a cikin watanni shida da suka shige kungiyar ta isis ta kusan riba yawan wato mayakanta zuwa dubu biyar a ƙasar to a gaishe ki da haka ko allah kama karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jinmu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin noma tushen arziki na halima jimrau kamun na madadin dukkan abokan aiki musamman grace alheri abdul ta taya ni gabatar da shirin da julie letters gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniyar jimmy cook da ya riga mata a nan nisa abu imam alizan da aka ta yi sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.